Deutsche Welle. Taɓa kalashi. Biyanu kamar wani abu ne da abuzunawa suke ce mai ASIC ne. Gwadi na ƙarfin yaƙi rejiyon kin Agadas. Duka ƙasa ta abuzin da take da sultanakinta. A ƙarshen makon da ya gabata ne birnin Agadez da ke jamhuriyar Nijar ya karbi bakoncin baki daga ko'ina cikin Nijar ɗin da ma wasu ƙasashe makwabta. albarkacin bikin gargajiya na biyano da aka saba gudanarwa a kowace shekara a wannan makon shirin na taɓa kalashi da ya saba duba batutuwan da suka shafi al'adu addinai da kuma zamantakewa za mu kawo muku kaɗan daga cikin abubuwan da suka ɗauki hankali a bikin masu sauraro muhammad nasir awal ke marhabin da saduwa da ku a wannan lokaci. waɗannan kaɗe-kaɗen na tambura da zam su ne suka raya ranar bikin gargajiya na biyano ɗaya daga cikin bukukuwan gargajiya na babban birnin air muhammad barmu malami kuma masanin tarihin biyano ya ba da ɗan takaitaccen tarihin biyano kamar haka biyano kamar wani abu ne da abuzunawa suke ce mai asik ne ne kamar wanda ake cewa gwadi na ƙarfin yaƙin region kin agadas amma a munasaba ta shekara ta musulunci kamar duka ƙasa ta abuzin da take da sultana kinta. kenan sultana tana da haƙƙin ta ga ƙarfinta saboda zamanin da yaƙi ake yi mutane ba zaune suka lahiya ba kowane yana da wuƙar shi da takobin shi da mashin shi kowane sarmayi mayaƙi ne zaman soji yake yi kenan sultana duk shekara tana iya ta san abin da take da na ƙarfin yaƙi na mazaje masu ƙarfi To ko su wane ne suka cancanci shiga biyano? Har yanzu dai ga Muhammad Barmu masanin tarihin biyano da ƙarin haske. Da haka biyan ake yin shi da yara, da samari matasan ƙarhi da lattijawa da mata kamar yadda tsari yake. Yaƙi na addinin musulunci in ya taho, samari ƙwaƙwara ake sa gaba. A yi dama a yi hagu a yi tsakiya, kuma biyano haka yake dama da hagu da tsaka. Za ka ga tsaka lattijawa ne samari masu ƙarhi suna ɗauke da takubai da mashi suna zagaya ana ce musu 'yan zariya 'yan tutu kuma duka karfan mutane ne da mafi yawancin su ma dogaye zara-zara ake nema mutane dogaye masu ƙarhi a sa su gaba wa'yan lattijawa suna gaba sa'annan masu kaɗi suna baya tare da yara sa'annan mata suna baya don su yi guda su danna mu wa'in ga samari su gwada su saboda ko wurin yaƙi in mata suna baya gaba ba ta gudu to asalin biyanu kenan To ko yaushe ne takamammi ake fara bikin gargajiyar na biyano? Muhammad Barmu ya yi ƙarin bayani. ana fara eh, sha bakwai ga wata ma'ana in bakwai kin sallah in aka fara shi aka yi kwana goma sha uku wata ya tsaya sai a yi gamuwa gabas da yamma kowace watar anguwa gabas ta gwada karfin ta yamma ta gwada karfin ta da tamburan su zo a gamu a yi annishuwa a yi randayya a yi rawa kowane ga karfin shi kamar farawa ne sai gamuwa ta bi ita ce daren maricin ado takwas ga wata in aka yi maraicen ado sai a tafi daji a kwana tara ga wata rana rawa ne taso a dama rana ce mai daraja mai alhurma a addinin musulunci jama'a shirin taɓa kalashe kenan ake sauraro daga sashen hausa na DW. shugabannin biyanu dai da suka kasu kashe uku mutane ne zababbu waɗanda jama'a suka yarda da su da farko dai akwai tambari wanda shi ke matsayin shugaba agwalla na bimishi wanda shi kuma ke kula da samari maraya sai kuma jirma wanda ke kula da makaɗan tamburan albarkacin wannan rana mai martaba sarkin abzin alhaji umaru ibrahim umaru yayi wa al'ummar agades da ma bakin da suka hallara barka da sake ganin wannan rana mun gode da kuka bamu dama eh, mu gaya muku murnan mu ta bisa wannan rana ta ashura ranar ashura rana wadda yake ita eh, biya ni ka shigowa gari kuma biya ni sallace wadda yake mutanen agadas eh, sun ɗauko tarihinta daga hujira wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi daga makka zuwa madin tarban da an kai mashi a madin don shi ne similar kin shi agadas suke yi kowane lokaci lokacin shi ya don muna kai godiyan mu ga duk waɗanda suka taimaka wurin wannan sallar. Alhaji Bilal Garo shi ne bafadin sarkin Abzin bayan kira da ya yi da a ci gaba da raya al'adun gargajiya da aka gada iyaye da kakanni ya yi korafi na rashin samun kulawa daga gwamnati. Biyanu wani abu ne wanda yake mutun daga makaranta muka fara ta shi har muka fara kwana daji tare da mai da ke shayi da shi a da da tambarai na biyanu da a wallin nan da shirimominsu da limammai malamai na gari maye maye malamai na gari da wanda yake da muna yara in mun gane su za su wuce labiya muke tare da su ake yi shi abin da sha'awa kuma da sa maha cewa ashe mu an bar mana wani gado to wallahi biya nu mu kamar kar ta yake gare mu a cikin ta zamani na wato gado na tarihi to kuma yanzu ya samu shiri tabarakallah yara sun fara farfadowa suna son abinsu yau ina ta da shekara wajen bakwai mun sha takardu mun sha haduwa mun sha reno nasarufa su muka makukan ɗaukar wato sha'anin al'adar ga a ba mu hannu mu gyara ta sai da suka zuba mana miliyon shida shekara uku miliyon shida suka zama mana gudunmawa aka zo aka yi kaya aka yi takubai aka yi masu suka aka yi komi da komi aka komo suka komo suka ƙara ba mu horo aka sa aka yi film na biyanun nan baki ɗaya kuma kasatkin aka komo aka ba sarakin biyanu da su da makarabansu su suka dinga saidawa amma nan gida mun yi mun yi mun yi abin da ya shahi direction na jeunesse si mana kokari tun da culture kamar wagga ba a iya barin ta lalace gudunmawa abbawu samu daga gwamnati kamar a kowace shekara a bana ma baki daga kasashe makwabtan Nijar na daga cikin waɗanda suka halarci bikin na biyano mahmud abubakar alkasum da ya fito daga kano a najeriya ya kwashe kusan shekaru goma yana halartar bikin na biyano ya kuma nuna jin daɗin shi kamar haka na zo sallar biyano ne to alhamdulillahi na ga abubuwa na ga al'ada na ga karamci na ga zumunci kuma na mutanen agadas wannan abu ya ƙayatar da ni kwarai da gaske wanda al'adu ne da in kana can zaune ba lalle ka samu ka ga nesa ba sai a irin wannan lokaci ka zo ka ga abin da lalle can ba mu da su kuwa eh wannan shine abin da sa a duk shekara yau shekara kusan goma kenan muna zuwa wannan al'amari kuma abun ya kama da tsari ainihin hatta kai ga mu mutanen kano muna da kungiya da take kano agadas ana kiranta kungiya ta abokanai na kano da agadas tana dibi da dukkan al'amura na gargajiya da zumunci da ya shafi mutanen kano wanda hatta shiga yanzu wasu abubuwa na ilimi kuma duk abin da ya asasa wannan ainihin karamci da mutunci na mutanen agadas ya kawo gashi an kafa wannan kungiya ranar bikin dai kowa na fitowa a cikin sutura na gargajiya inda suke nuna farin cikinsu da wannan rana ga ra'ayoyin wasu daga cikin jama'a Ni ra'ayi na yau abin da ya burge ni ya tada mini gashin shiki da na ga duk agadas ta kan buzaye. na gado Allah ya maimaita mana abin da ya burge da na wuce shi gashin shiki na sai da suka tashi har hawaye sai da nayi to da inda kiddi ba tsanwa ne ta zide ciki yawo bisa ka ana murna da garana kuma zamu cikon shekara sauraro a nan za mu sallama da ku ashirin sai mako na gaba in Allah ya kai mu a madadin abokan aiki na musamman ma wakiliyarmu a Agades Tila Amadu ni na ku Muhammad Nasir Awwal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.